Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,775 a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol FM da Nomad FM. A kasar Ghana kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com. ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington ke muku lale marhabin tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da ɗaya ga watan Disamban shekarar 2025. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan yadda masana daga jami'o'i da ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da wasu daga ƙasashen duniya suka tattauna a jami'ar Jos. don duba irin matsalolin da nahiyar ke fuskanta don samar da hanyoyin magance su. Haka zalika muna ɗauke da rahoto da ke nuna ta'azzarar tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar musamman a jihar Difa. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Haruna Mamman Bako. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya kamfanin tace man fetur na Dangote ya faɗa a yau Litinin yana iya samar da man fetur lita biliyan ɗaya da rabi a kowace wata. Daga nan ya gaici hukumomin kula da samar da man fetur a ƙasar su ziraci kamfanin don su gaskanta. Bayan da sashen ya wallafa alƙaluma da suke nuna cewa matatar man fetur yana samar da kashi ɗaya cikin uku na wannan adadi. maganganu da ake cewa matatun mai da suke kasar ta Najeriya ba sa iya samar da wadataccen mai da kasar take bukata yana daga cikin dalilan da suka sa gwamnati ta dakatar da hana shigo da tataccen mai daga ƙetare. Hukumomin kasar da ke sa ido ya ce Najeriya tana buƙatar litan mai miliyan 55 a kowace rana ko litan mai biliyan 1.6 da bakwai a kowane wata. kamfanin tacin man na dangote ya ce a shirye yake kuma yana da karfin samar da tataccen mai lita biliyan ɗaya da rabi a cikin watan nan na disamba da kuma watan janairu sannan daga bisani kuma zai iya samar da litan mai biliyan ɗaya da ɗigo bakwai a watan fabrairu har sai kuma yadda hali ya yi kamfanin matatar mai na dangoten ya ce domin kaucewa duk wata kumbiya kumbiya ya gayyaci hukumomin ƙasar da ke sa ido kan samar da man fetur su taho matatar man daga yau ɗaya ga watan disamba su wallafa alkalman abin da matatar man take sarrafawa kowace rana kuma ta faɗawa duniya a halin da ake ci kuma tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka da kusan kashi hudu wato cikin watanni uku daga Yuli zuwa Satumban bana a ɓangarori da basu su shafi man fetur ba. Najeriya ta ba da mafaka a ofishin jakadancinta ga wani ɗan hamayya a ƙasar Gini bisa wadda ya takarar shugaban ƙasa mai suna Fernando Diaz bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ne ta bayyana haka a yau Litinin. wannan ayyanawar tana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyar ecowas ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar saliyo julius mada bayo suka yi ƙoƙarin shawo kan sojojin da suka yi juyin mulki a gini bisau da su janye a wani taro da aka yi a yau litinin inda aka fusata kamar yadda wani ganaunar yutas ya tabbatar jami'an ecowas sun nemi sojojin su bari a bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi wadda ake gardama a kai ecowas ta buƙaci da a dawo da tsarin demokradiyya da kuma ci gaba da tafiyar da harkokin zaɓe zuwa ƙarshe inji ministan harkokin wajen saliyo musa kabba dan takarar shugaban ƙasar diaz mai shekaru 47 da haihuwa wadda sabon mutum ne a fagen siyasar ƙasar ya ce yana dab da lashe zaɓen ƙasar ne sojoji suka yi juyin mulki gungun jam'iyyun hamayya da suke goyon bayan Diaz sun yi tir da juyin mulkin suna kuma zargin tsohon shugaban ƙasar Embalo cewa da hada bakinsa ne sojoji suka yi juyin mulki don wato kada a bayyana sakamakon wannan zaɓe. Iran ta kama wani jirgin kum ɗanyen mai da ke da tutar ƙasar Eswatini a jiya Lahadi. Jirgin ruwan wanda yake ɗauke da mai lita dubu ɗari uku hamsin da aka yi su smogansa haka dai aka ji kamar yadda kamfanin dillacin labarai tasnim mai kwarya kwarya cin gashin kai ya ba da labari wani kwamandan dakarun juyin juya hali ya ce runduna ta kama wani jirgin shaƙe da mai da aka yi su mogansa kuma suka ta sakayar jirgin zuwa tashar jiragen ruwa da ke gabar bushiyar bayan wani umarni da kotu ta bayar kuma za a sauke wannan man Kwamandan ya ƙara da cewa ma'aikatan jirgin su goma sha uku galibi 'yan ƙasar India ne sannan mutum ɗaya daga cikinsu daga wata ƙasa makwabciya. Iran wacce ta fi kowace ƙasa arhan mai saboda tallafin da gwamnati take bayarwa da kuma faduwar darajar kudin ƙasar tana fama da yaƙi da 'yan mogan mai ta kan iyakokinta da kuma ta ruwa da ake kaiwa a ƙasashen laraba da ke yankin Gulf. a wani gefe kuma hukumomi a ƙasar senegal suna faɗi tashin hana kurarar mai bayan da ruwa ya fara shiga wani jirgin dakon mai kusa da gabar tekun dakar kamar yadda hukumomin ƙasar suka faɗa a jiya lahadi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gana da masu bashi shawara domin su tattauna kan ƙasar Venezuela da wasu batutuwa kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka shaidawa wato kamfanin dillancin labarai na Reuters. Taron wanda za a yi a ofishin shugaban na Amurka da ake kira Oval Office da misalin karfe biyar agogon Washington wato karfe goma na dare agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi zai hada da sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio da ministan harkokin tsaro Pete hexes da wasu manyan jami'an gwamnatin Ted Trump. Taron yana zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta zafafa matsin lamba kan Venezuela kan abin da Amurkan ta kira safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙasar zuwa Amurka. A halin da ake ci kuma Majalisar Dokokin ƙasar ta Venezuela ta dakatar da wani zama na musamman da ta so ta yi yau Litinin da zai kafa kwamiti da zai binciki hare-haren da Amurka take kaiwa kan ƙananan jiragen ruwa da take zargi suna safarar miyagun kwayoyi zuwa nan Amurka. Aƙalla mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu ashirin kuma suka jikkata bayan da ƙasa ta zaftare a yankin ƙasar na Peru a dajin Amazon sakamakon haka ƙananan jiragen ruwa biyu suka nutse a kogin da ake kira Ukayali kamar yadda hukumomin kiwon lafiya ƙasar suka faɗa a yau Litinin. har yanzu akwai mutane biyu da suka ɓace ba a san inda suke ba kamar yadda hukumomin lafiya a yankin kogin suka faɗa a shafukan sada zumunci bayan da zabtarewar ta shafi jiragen ruwan guda biyu da suke kan hanyar su ta zuwa wasu sassan ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Masana daga jami'o'i da ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da wasu daga ƙasashen duniya sun tattauna a jami'ar Jos don duba irin matsalolin da nahiyar ke fuskanta. tare da ba da shawarwari kan hanyoyin da ake ganin za su kawo sauyi a demokradiyya da salon gudanar da mulki don ci gaban nahiyar. Wakiliyarmu daga jihar Filato Zainab Babaji na ɗauke da cikakken rahoton. Tun fiye da shekaru sittin da mafi yawan kasashen Afirka suka samu 'yancin kai, masana sun bayyana cewa har yanzu nahiyar na fama da sabuwar mulkin mallaka da rashin samun 'yanci a fannoni daban-daban na rayuwa. A wani taro da masana daga kasashen duniya da dama suka halarta da masu fafutukar 'yanci da hukumomi da ɗalibai daga kasashe daban-daban na Afirka suka taru a jami'ar Jos. An gabatar da kasidu da suka yi nazari kan makomar nahiyar Afirka da samar da mafita. Taron na tunawa da wani ɗan fafutuka Franz Fanon da ya yi rubuce-rubuce da suka zame kamar wahayi kan makomar nahiyar Afirka a fannonin demokuraɗiyya, gazawar shugabanci da sauransu. Malam Jibrin Ibrahim na cibiyar demokuraɗiyya da ci gaba da ke Abuja ya ce taron ya yi nazari ne kan rashin tasiri da 'yancin kai a Afirka ya kasance. Wannan taron muna duba ayyukan da Franz Fanon ne ya yi inda ya bayani ne dalilan da suka sa da aka samu 'yanci 'yancin nan bai jawo wa jama'a tsamanin da suke da shi ba na farko wayanda suka anshi mulkin maimakon su canza linda ake yanayin gwamnati sai suka ci gaba da gwamnati kamar yadda yake da shi sa za ka ga batutuwan da ake magana ƙasashenmu shine cin amana danniya yin amfani da sojoji da 'yan sanda a tattaka jama'a Shi ma Malam Yunusa Ya'u, daga cibiyar fasahar sadarwa da ci gaba da ke Kano ya ce yawan juyin mulki da ake samu a wasu ƙasashen Afirka saboda rashin adalci ne. Har yanzu muna cikin mulkin mallaka, saboda a yau da tunaninmu da mulkinmu da duk wasu tattalin arzikin ƙasa da muke da shi yana hannun waɗancan 'yan mulkin mallaka da wannan muke tunanin cewa sun tafi sun bar ƙasashenmu ne amma wannan ragamar da suka sa suke tatsa wuyanmu suna amfani da ita su sa shugabanninmu su yi irin rawar da su suke so ba irin rawar da mu al'umma muke bukata ba. Comrade Sam Magaji malami a jami'ar Jos ya ce suna horar da ɗalibai su san yadda shugabannin da suka gabata suka yi mulki su kuma yi nazari kan abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda za a yi gyara nan gaba. Gaskiya demokradiyya a nan sashen Afirka ya zame mana wani abu da duk wanda ka shiga titi ka tambaye shi zaka ga ba daɗi yake ji ba abin da aka faɗa masa lokacin da aka nemi ƙuri'unsu ba shine suke gani da aka samu mulki ba wasu sun fito suka ce mai in suka samu mulki kuɗin mai zai zama kaza amma da suka ce sai da karawa karawa suke kaga talaka shi kuma idan ka taba wannan sashi na mai kama gama ji masa ciwo kenan sai ka a ce za a yi hanya daga nan zuwa nan ba za ka ga a hanya ba talaka ko ina ka same shi a sashen afirka za ka ga ba daɗi suke ji ba. mr charles toheyo malami a jami'ar inkerere da ke ƙasar uganda ya ce idan har shugabannin da ke mulki ba su sauya tunaninsu ta yadda za su kyautata wa al'umma ba to ba shakka za a ci gaba da samun tankiya. It's not about just having democracy. We have had African countries with, with democracy, but it hasn't yielded what really we fought for when we were fighting against colonialists. ya ce har yanzu kasashen afirka ba su cimma burin yaƙi da suka yi na mulkin danniya daga turawa ba adam khalid ɗalibi a jami'ar jos ya ce matasan Afirka a shirye suke su kawo sauyi. Matasa mun shirya domin kawo wannan sauyi din kalubale ko cikas guda ɗaya da matasa muke iya fuskanta shine mun rasa irin a dattijai wanda za su riƙe mana hannu wajen mu gabatar da abubuwa na menene karɓan 'yanci da kwatan 'yanci da sauransu. Da yawa daga wanda suke wa da matasan hannu domin a kwaci 'yanci su kuma suna amfani da matasan ne saboda matasan suna da karancin sanayya ko kuma karancin ilimi sai su yi amfani da su ta wata hanyar da su suke so ba hanyar da su matasan suke so ba. A taron na wuni biyu an gabatar da kasidu kimanin saba'in da suka kunshi samar da mafita kan matsalolin da suka hana kasashen Afirka samun walwala da ci gaba. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. An gaishe da Zainab Babaji da wannan rahoto. Daga Najeriya kuwa, idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, to tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi na ci gaba da ta'azzara a yankunan ƙasar. Jihar Difa da ke makwabtaka da ƙasar Chadi na ɗaya daga cikin jihohin da abin ya fi ƙamari har ma da makarantu. Wannan ya sa masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyin iyayen yara suka gudanar da taro domin tattauna hanyoyin shawo kan wannan matsala. Wakilinmu a Difa, Haruna Sula Rashidu na ɗauke da ƙarin bayani. yayin da shasha miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare gangama duniya a yanzu haka mahukunta a jamhuriyar Nijar na cigaba da daukar matakan dakile yaduwar shasha miyagun kwayoyi a kasar game da shigo da su ta barauniyar hanya da wadansu ta gari su kamar da shi a matsayin sana'a to sai dai jihar Difa na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da irin wannan matsalar ta shasha miyagun kwayoyi da yanzu haka ke ci gaba da ta'azzara musamman a cikin makarantun bokon jihar lamarin da ake ganin idan ba ya kokarin magancewa ba to ba ila shakka zai mayar da hannu a ta hanyar durkusar da harkokin tafiyar da ilimi a jihar ta Difa akan wannan batun ne ma ya sa gwamnan jihar difa da cewa general ibrahim bagdoma ya kira taron manema labarai ga kuma abin da yake cewa sanin kowa ne cewa a nan jihar difa mun samu wasu 'yan matsaloli wajen shaye-shaye sai da ƙwayoyi da ake yi a wurin karatu da dai kewayen inda ake yin karatu ɗin ma ya kawo wasu muka gani ya kamata mu ɗauki matakai don mu hana wannan abun muna so mu kwatanta muku cewa shi shaye-shaye abu ne wanda doka ta hana dokar ƙasa ta yi tanadi a kan masu shaye-shaye a kan masu saidawa ta ɗarimi kaso mai tsanani hal zuwa shekara 20 ma. To sai da shekarun baya bayan nan malaman makarantun boko da dama ne a kasar ta Nijar suka rinka fuskantar barazana daga ɗaliban su sakamakon shaye-shayen miyagun kwayoyi da suke a cikin makarantu. Mamman Mamadu shine shugaban kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan Difa. Shekarun nan na baya ana ji kullum a cikin lokal an kashe mushe an buge madam duka yara ne wanda sun ka ɗauki muguwar tarbiya menene muguwar tarbiya shaye-shayen nan. To hal ya gurɓata muna yara da yawa. Game da batun shaye-shayen miyagun kwayo da ke faruwa a cikin makarantu, to ko wace gudunmawa ce shugabannin kungiyoyin matasa ke bayarwa a nan jihar Difa don ganin an magance wannan matsalar? Kusuri Madu ne shugaban majalisar matasa a nan da'irar birnin Difa. Mu a matsayin mun shugabannin matasa mun lura cewa matasa yanzu shaye-shaye shine aikin su kuma shaye-shaye na abin da yake jawo matsala da yawa ne in kun lura cikin makarantu makarantu da yawa mun bi mun yi wayewar kai wanda yake sai da a ciki a kama shi ko a fadi muna mu gaya ma shugabanni su je su kama. To ko kungiyoyin kare hakkin adam ke kallon girma wannan matsalar da ma mahangar su akan gwamnati game da matakan hana shigo da kayan maye a cikin jihar ta Difa? Su mai sala Haruna jagora ne a wata kungiyar farar hula ta MNSP a nan jihar Difa ya yi karin bayani yana mai cewa. Kwanan nan kana ji ana ta kashe kashe yara suna ta kashe juna a cikin ma To duka wannan aikin shaye-shaye ne da ake yi a lokol. Kenan ya kamata gwamnati ya dauki matake. Basu akwai masu saya akwai masu saida kuma yara kananan mu su suke suke su su rika yin shaye-shaye kenan ya kamata duk motoci masu shigowa a tsaya a yi binciken su sosai daga bisani dai mahukuntan jihar ta difa sun bane dukkanin irin kwakwaran matakan da suka dauka a hukumance a yunkurin su na yaki da matsalolin shaye-shaye miyagun kwayoyi a jihar ta difa musamman a cikin makarantu harusula rashidu gta hausa amurka ke magana daga birnin difa a jamhuriyar nijar To an gaishe da Haruna da wannan rahoto Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiya mu a shafinmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. To yanzu kuma lokaci ne da za mu gyara zama don sauraron shirin na duke masu iya magana suka ce tsohon ciniki tare da Mustapha Nasiru Batsari ai sauraro lafiya. na doke tsohon ciniki. sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Yau ma dai Mustapha Nasiru Batsari ne ke maku sallama a cikin shirin. Inda a cikin shirin na wannan mako za ku ji yadda kiwon zomo ke ƙara samun karɓuwa a Najeriya. Zomo wato shi wani dabba ne wanda Allah ya halicce sa yana da wasu sirri wanda ba kowa ya sani ba sannan ku ji irin kalubale da masu fataucin kayan abinci zuwa kudancin najeriya ke fuskanta muna kashe wajen kusan naira dubu ɗari takwas har miliyan ɗaya zuwa sama akan hanya kawai a biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin shirin Tomadalla yanzu haka dai kiwon zomo na ci gaba da samun karbuwa a Najeriya, inda wata ƙididdiga daga ƙungiyar masu kiwon zomayen a Najeriya ta nuna cewa akwai mutane sama da dubu ɗari biyar da a yanzu haka suka dukufa a wajen kiwon zomon. Shugaban ƙungiyar masu kiwon zomayen a Najeriya, Muhammad Dallami Mustapha. wanda ya halarci wani taron ci gaban aikin noma a Najeriya da aka gudanar a jihar Niger. ya yi ƙarin haske. To Allah hakika mu dama mun daɗe muna yaɗa darajan zomo. Zomo wato shi wani dabba ne wanda Allah ya halicce sa yana da wasu sirri wanda ba kowa ya sani ba. To shi sa muka zo da zomon nan a taro na ƙasa saboda mu sanar da mutane sirrin zomo. Wato shi wani dabba ne wanda yana da wani abu kusan komai na jikinsa yana da amfani gashinsa ana riguna da shi masu tsada na sarakuna da manyan masu kuɗi fitsarinsa yana kashe ƙwari a gonannaki yana ƙara ma ƙasa daraja in ƙasa ya, mutu sannan ga shi kashinsa manuwa ne wanda masu ake ce horticulture masu aikin gadin kiwon masu shukan itacuwa masu ganyen gonan kashu gwaiba ayaba gwanda suna amfani da shi sannan kuma gashi shi naman shi ya fi kusan kowane nama daraja saboda shi muna ce mu naman shi white meat farin nama saboda shi dabba ne da yake rayuwa da ganye saboda haka naman shi baya da kitse ko kaɗan naman shi yana da kyau ga yara ƙanana yana da kyau ga masu ciwon suga sannan yana da kyau ga tsofaffi saboda haka naman sa abu ne mai daraja to yaya matsayin kiwon zomo yake yanzu a Najeriya in an kwatanta da kasashen Afirka eh to gaskiya akwai kasashen Afirka da zamu ce suna gaba da mu a wannan harkan kamar irin su Tanzania su Uganda amma Najeriya yanzu mun fara sanin darajansa irin kiwon da ake masa da ba shi bane yanzu yanzu akwai zomo na zamani kamar su chakat kamar su new zealand kamar su english spotted kamar su hala queen su ng haila in nan zomo ne daban-daban wanda a cikin wata biyar in ka kulle shi a keji nan da nan ya yi girma sannan nan zomayen a cikin shekara ɗaya tana iya haifin ma yara hamsin cikin ta kwana 28 30 32 ta haihu so yanzu mutanen najeriya sun fara gane darajar shi a cikin livestock da su yi kiwon kaji yanzu gara a yi kiwon zomo yau dama tambaya da zan maka kenan eh. a wani riba kiwon zomon ne yake da shi amma ka fara bayani tuntun, amma da eh. ci gaba karai mana karin eh, yana da riba sosai saboda yanzu yanzu zomo ba irin na da bane da ake sayarwa dubu uku dubu biyar yanzu haka akwai zomo ɗaya da ana sayarwa dubu talatin akwai dubu ishirin da biyar akwai zomo ɗaya ma dubu arba'in kuma wannan zomon za ka yi kiwon shi daga ran da aka haife shi zuwa wata biyar ya kai darajar naira dubu talatin hmm. sannan kuma naman shi yanzu nan mutane sun fara ganewa inda da ne mutum ya yi wani shekaru za a ce kakkaci jan nama kakkaci nama mai kitse to yanzu kaga zomo ya zo mana mutane sun fara ganewa duk shekarun ka za ka ci naman zomo saboda ya fi kowane nama daraja a cikin dan adam hmm. sannan kuma shi baya da kitse kitse sannan shi kuma ga yanan abubuwansa da za ka ciyar da shi a cikin wata ɗaya kana iya ciyar da zomo ba tare da ka kashe naira ɗaya ba hmm. saboda yana cin duk kusan kowane ganye da ka gani hmm. duk wani abu da ka ka ba rago za ka ba zomo shi saboda haka abu ne mai saukin kiwo a cikin karamin lokaci kuma za ka ci amfani shi na'am to gashi yanzu a Najeriya hakuna da kungiyar masu kiwon zomaye hmm. kamar yau ya yawan kwe. eh yanzu ni da nake ma magana a matsayina na shugaba na ƙasa an talatin jihohi shida haɗe da Abuja muna da ciyamomi da executive Talatin da biyu a kowane jiha sannan muna da coordinators a local government na Najeriya 777 kowane local government muna da coordinator na members wanda sun kai dubu ɗari biyar a yanzu haka wanda registered member ne na kungiyar haka dubu ɗari biyar eh dubu ɗari biyar na to amma ku kuna samun irin tallafi kamar za ga masu kiwon kaji da noma haka na gargajiya da ake suna samun tallafi daga hannun gwamnati ku kun fara samun irin wannan tallafi a gaskiya bamu taɓa samu wa tukunna amma gwamnati na jihohi reshe reshe ta mun riga mun yi haɗaka da ita mun rubuta mata leta na introduction ta san da mu ka kamar irin wannan taro yana daga cikin haɗaka an kira mu cikin taro saboda an san da mu amma a mu wani tallafi zafi gashi mambobin ku su je su ci gajiya gaskiya ba a ta uba ba dole da zamu yi ma shugaban kasa godiya ya riga ya buɗe ministry of livestock and development yanzu na kasa gabaki daya mm. so kuma zo muna daga cikin livestock animal so muna kyautatan shugaban kasa zai fitar da wani tsari mm. da zai taimaka manoman zomo a Najeriya yanzu ciyaman wani challenge ko kuma kalubale kuke fuskanta muna fuskantar kalubale abu na ɗaya kalubale da muke fuskanta shine wa'annan zomaye na zamani suna da karanci a nan wurin akwai zomoma da kwata-kwata yanzu babu ita a najeriya to ga wannan kalubale ne gare mu a matsayin mu na masu kiwon ta muna so a ce gwamnati ta taimaka irin wa'annan hybrid da mu karfin mu bai kai mu zo da su kasan nan ba a zo muna da su ga dam nan ko ina gundajin an tara ruwa an aje shi amma domin namun daji in kara ka kasan saban to madalla To daga batun kiwon zomaye sai na ƙalubalen da masu safarar kayan abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar ke fuskanta. Wakilinmu a Inugu, Alphonsus Ikure Igwe, ya zanta da shugaban ƙungiyar masu safarar kayan abinci na Najeriya, wato Dr. Muhammad Tahir, ga yadda zantawar ta kasance. Matsaloli suna da yawa. na farko dai multiple taxation wanda muke fama da shi hanyoyin kudu misali adamawa taraba benue cross rivers zuwa su ebonyi abia har imo har bayelsa muna kashe wajen kusan naira dubu ɗari takwas har miliyan ɗaya zuwa sama akan hanya kawai tsakanin masu cewa za su na karɓar kuɗin harajin gwamnati da agro da jami'an tsaro to wannan ba karamin matsala ba ne muke fama da shi yanzu daga maiduguri har abin da zai kawo ka lagos ba wani mai jangali a kan hanya sai da jami'an tsaro masu dala ba mu kuɗin fiye wata kaga wannan ba karamin matsala ba ne na biyunsa a zancen insecurity ko da yake ba abu ne wanda ya shafe mu ba amma tun da ya shafi ƙasa ya shafe mu akan gudanar da kasuwanci din ma tana da wahala saboda harkokin tsaro wannan a biya kuɗi a ci an ɗauke wannan a biya kuɗi gaba daya mutane jarin su yana karewa kuma abin da muka gada a ƙasar nan illa da noma da kiwo da kasuwanci to yanzu noman ma kana zuwa ma kana tsoro sannan kuma ga komi abinci ka alhamdulillah bana ya dan sauki amma kuma taki fa da sauran kayayyakin masarufi da na zuwa da sun wannan ta raba karamin matsala ne to sannan kuma akwai matsaloli na mutanen da za su ah, dauke su shaida su kai kayan lagos ko su kai kayan fatakwal ko bayelsa ko wani wuri haka ne amma idan sun tashi direban zai ga sun je su lalo da mutane akan hanya idan an loda mutane akan hanya za a ga mutane mutum arba'in hamsin sittin har saba'in da dai sauransu kaga wannan dan ba karamin matsala idan mota ta fadi sai ga mutane sun mutu waɗansu sun kakkare kada an jawo asara da yawa To bari mu daga aya a nan, amma a wani makon za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon Amurka ke magana da ta ba da dama aka kawo shirin, da wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe da ya ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa, mu zama lafiya. To an gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da Haruna Mamman Bako zai kawo mana labaran wasanni. a ƙarshen makon da ya gabata an kafsa sosai a wasannin ƙwallon ƙafa na super league na jamhuriyar niger inda ake mako na bakwai na kakar wannan shekara ta 2025-2026 as duwan ta kwastam tawa ƙungiyar jihar tawa cin kaca uku da nema sai espoir ta da magaram ta rike as fan ta askarawan sojojin ƙasar a garin zandar inda aka tashi ba wanda ya ci ƙwallo a raga union sportive de gendarmerie national ta sojan gendarmerie national ko mobile na jamhuriyar nijar ta yamuce liberté football club ta wambirin yamai ta cibiyar da nema olympic football club ta wambirin yamai ta tashi canjar ras daya kowanne a karawar da ta yi da irana ta arlit jihar agadas a yamai sai ta gur provincial ta doso a doso ta shammaci salis sporting club ta wambirin yamai da cibiyu da daya as police da as AS Jelek dukkan su na ya mai sun rabu ɗaya da biyu a ƙarƙashin nasarar da AS Dinjelek ta wutar lantarki ta ya Yamai ta samu Azam da AS Guard National du Niger dukkan su na Yamai sun tashi ɗaya da ɗaya. Association Sportive de l'Université ta ya Yamai ta sha kashi ɗaya da nema a hannun Renaissance ita ma ta ya Yamai bayan wasannin makon da ya gabata a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na kakar bana na rukunin farko na jamhuriyar Nijar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na ban birnin Yamai ne ke cin karensu ba babbaka inda AS Nijelak ta wutar lantarki kan gaba da maki goma sha tara sai Union Sportive de la Gendarmerie National ta biyu da maki goma sha bakwai yayin da AS Fan ta sojoji take matsayin ta uku da maki goma sha biyar a kwambalar ta kwallon kafa ta bana ta wannan ƙasar gur provincial ta doso ce ke bada mamaki duk da cewa a bara ne ta kai a wannan rukunin inda take tsakiyar kungiyoyin babban birnin yamai tunda tana matsayin ta hudu da maki goma sha daya kungiyoyin espoir na da magaram zandar da na olympic football club na babban birnin yamai na matsayin na goma sha hudu da na goma sha biyar yayin da kungiyar jihar tawa ke kutal ba maki ko guda ma'ana bayan makonni bakwai na super league na janguriyar nijar kungiyar ta adar bata ce wasa ko guda ba kuma babu kunnan doki doki ko guda tana matsayin ta goma sha shida ta ƙarshe kenan a super league ta janguriyar nijar ta ƙwallon ƙafa haruna mamman bako na birnin kwanni gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanni a janguriyar nijar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku, ni Hauwa Umar ke fatan mu kwana lafiya.